daga malam sai malam aka mun damu da kai ka damu da uba sani da na duba na ga cewa mutanen jihar Kaduna nawa suka samu a wannan tallafi da kafin zo a cikin 2015 zuwa 2019 a duka tallafin da wannan ma'aikatu na gwamnati suka bayar cikin kuɗin da aka raba sama da biliyan ɗari ɗaya da ishirin abin da ya zo arewa shi ne biliyan goma sha biyar biliyan goma sha biyar biyar duka arewacin najeriya kaga biliyan ɗari ɗaya da biyar yana kudu ko ba laifin kowa ba ne laifin ba ne mu ya kamata mu yarin mutanenmu kai mu taimaka musu da musu kai ga wannan kuma masu maganan bashi bashi bashi ko ƙasar Amerika tana cin bashi abin da ya sa yau dubai ta bunƙasa ta fi kowane ƙasa ci gaba cikin gaggawa ba suna da man fetur ba ne ko suna da wani abu bashi suka ci suka gina ƙasansu yau ƙasansu in ka je kwana cewa zai je dubai in ka je ƙasan britain ko ƙasan Amerika su ma suna cin bashi duk wani mai kuɗin ƙasan da yau ya gagare ya zama mai kuɗi a duniya ka tambaye shi ka ji shi ma bashi ya ci ya sana'a shi saboda ka ba zai a ce talaka ba mai sana'a shi ma ba za ka da wannan bashin da ake bayarwa ba irin bashin da za ka je banki bane a baka a baka ruwa mai yawa mai yawa kusan bashin nan ana baka don ka taimaki kasuwancinka kuma kar ka manta ko da na zo na saka aka fara jawo jama'a mu na ga cewa cin ɗanin lokaci kaɗan mutanen kaduna mutanen arewa sun samu biliyoyi da dama jihar kaduna kaɗai abinda mutane suka samu ya kai biliyan tara jihar kaduna kadai kadai a cikin shekara biyu hmm. ina da wannan takardun saboda haka wanda da duka alocin najeriya biliyan sha biyar aka samu a cikin shekara hudu amma yanzu a cikin shekara biyu jihar kaduna kadai biliyan tara aka samu mutane talakawa nake maka magana wanda ko da kana musu bakin ci kan samu kuɗin nan yawancin sun samu kuɗin kuma sun yi amfani da shi kuma kasuwancinsu ya bunƙasa kuma alin misal da muka yi wannan amma da aka sama ka sai na zo da yawancin al'ummarmu na zo da su kamar su sheik bashir da su sheik balalau da su sheik abdulfati arabi suka ce mun kudaden da aka bayar akwai al'umma da dama sun ki karban kudin nan sun ce su ba son kuɗi mai ruwa to ya za a yi da su saboda haka dole na koma na samu shugaban bankin ƙasa wato na central bank mm. da yake shi mutum ne mai adalci duk da mutum ne ba musulmi ba mm. kuma ɗan arewa ba mm. muka zo shi muka tattauna ya ce mu saboda haka ya duba shi ma ya gani da shi duk rayuwar shi a banki yake aiki kafin ya zo ya fara aiki a central bank ya ga min cewa ya kamata ya tabbatar cewa ya taimaka domin kowane mutumin ƙasar nan ko mai addini shi san kuɗin kuma aƙidan ka na addinin ka bai kamata sa baka samu wannan kuɗi ba domin kuɗi ne aka yi don a taimaki mutanen can a dalilan haka da muka sake ɗauko wasu kuɗi mm. shugaban bankin Najeriya wato Golden Emefiele duk da ba musulmi ba ne na zura da shi ya sake ciro biliyan hamsin ya saka ya ci duk mai so ya a bashi bashin nan a bashi amma ba ruwa magana nake ga maka yanzu nan in ka je ka zuwa da manyan malaman nan da na kira sunansu hmm. za su gaya maka ce al'umma waɗanda da can ba su karbi kuɗin ba saboda ruwa hmm. yanzu na nan suna ta karɓin kuɗaɗen nan saboda haka wannan wani abu ne wanda muke ma Allah godiya hmm. kuma wannan abu muna yi ne kamar zan gamu jama'a ba din siyasa ba muna yi ne domin haƙƙi ne a kanmu mu taimaki al'umma